السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ci gaba da karatu cikin littafin rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wa sallam na fadilatu sheikh addaktur sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala bisa ga iko na Allah tare da das zamu ci gaba da karatu idan mun tuna daidai yau zamu tashi akan darasi na arba'in da takwas kan shaksiya ta sahabi na goma sha ɗaya hamzatu bin abdulmuttalib radiyallahu anhu wanda kuma wannan shine kasu da ikon Allah na uku a cikin tarihinsa mafhum tayyib yau muna nawa ga wata ta muna biyar ko shida ko nawa mai kama da haka ga watan safar shekara ta dubu ɗaya shida hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na'am sati da ya gabata mun tsaya akan yuqatilu bi yau ma uhudin har zuwa suratun hayyatun min ardin ma'araka inda ake bijiro mana tarihina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu malam yana bayyana mana jagoranta jarunta da wannan baban Allah ya yi radiyallahu anhu a cikin yaƙi na Uhud kamar da muka sani bil haƙiƙa sahabbai radiyallahu anhu sun yaƙi da dama a cikin rayuwarsu kuma a tarihin duniya ba a samu mutane masu neman zaman lafiya irin habbai ba sai dai shi musulmi akan zama da shi lafiya ne in ba taɓa addinin Allah ba ga duk wanda yake bukata ya zama da musulmi lafiya cikin kowane addini yake ya tabbatar ba zai taba Allah ba ba zai taba manzon Allah ba ba zai taba Qur'ani ba ba zai taba sunna ba ga duk wanda ya nemi zaman lafiya da musulmi to wajibi ne ya taka tsantsan wajen rashin taɓa addinin musulunci saboda dalili idan kace zaka taba addinin musulunci duk hakurin sahabbai radiyallahu anhu akwai lokacin da hakurin su ya gajiya so kula ga wannan musulmi iya da ka'idodi addinin sa ya karantar da shi karka nemi kowa da tsokana karka wa kowa kaza karka wa kowa kaza sai dai kuma kai idan ka taba addinin sa da akwai yadda addini ya karantar da shi kuma ake yi ba mamaki abin addini ya karantar a saka maka yayi dadi ko bai daɗi ba haka addini da ya karantar da shi wajibi maka irin wannan kula ga wannan bil hakika idan muka duba tarihin sahabbai sun yaki da yawa dukkan yaki da suke zaka ga kowanne an taba addinin Allah ne in ba taba addinin Allah ba suna zaune lafiya an taba addinin Allah kuma akwai matakin da Allah bai da hakuri ba wannan kuma sai ya zama dole ga duk mai so ya zauna da musulmi da musulunci lafiya to ya tabbatar baya taba musulunci ba taba musulmai idan kai wannan da ikon Allah musulmai sun fi kowa zaman lafiya a duniya in ka dauki yakin badar sabai ba yaki suka je su ba sun fita wata harka daban ne Allah ya kaddara aka yaki in ka dauki yakin Uhud ba yaki suka je ba wanda muke magana a kayan sa suna zaune a gida aka za ce za a yake su an hado karfi da karfe za zo a kashe su babu kokonto wanda kai yunkurin kashe shi dole ya kare kayan sa kula ga wannan addinin Allah karantar da zaman lafiya da wanda ba musulmai ba sai dai kuma da shara'in wanda ba musulmi ba kada ya taɓa musulunci da musulmai idan bai taɓa addinin Allah ba bai taɓa musulmai ba to ya nemi a zauna lafiya idan ku ya taɓa akwai inda addini ya karantar da a saka wa kowa da shi mafhum tayyib a ah, ai ba wannan ai ba komai bane na ma kalle ku ne ai ba wani abu bane wannan ai ba wani abu bane wallahi ha ba jama'a ba kai na fadi ba na ma kalla ne ai sai ka ba kasuwa muhimmanci kake aika sautu wannan ko bum ne za a yi motsi ne insha Allah Malam rahimahullah ya ci gaba da bayyana tarihin Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu lokacin da aka yi kwanaki ana cikin yakin uhudu an taba musulmai musulmai na kara kayinsu jarunta ta hamza bin abdulmuttalib radiyallahu anhu ta kai matakin da ya aika mutane talatin barzako wahashi yana kokarin kashe shi har ya kai matakin da ya tura makiyin Allah na talatin da ɗaya zuwa ga barzako a lokacin wahashiyu yana nema ya kashe hamza saboda in ya kashe hamza ya samu daman an yanta shi ya zama ɗa saboda shi bawa ne abin da zai sa yan tashi ya zama ɗa shi ne taɓa hanza. in ya kashe hamza da ikon Allah an yan tashi idan bai kashe hamza ba yana nan a cikin halin sa na bawa mafhum na'am tayyib kula ga wannan sai zama hankalin washe da muka fara bayyana sati da gabata iya ta kokari yayi za a iya samu dama yayi seti ya kashe hamza radiyallahu anhu daidai kan shafin 128 na'am malam yace wa mala al kalba qalba hashiyin. sai tsoro ya cika zuciyar wahashi saboda iya ta kokarin ya kashe Hamza radiyallahu an yaki ya kai makura har ana tsammanin kammala yaki da ikon Allah bai samu kashe Hamza ba sai tsoro cika zuciyarsa karfi a kammala yaki bai kashe Hamza bai zauna a cikin halinsa na bauta wa bata yakhsha an tantahi al-ma'arakatu bi hazimati quraish duna ayyana min hamzata sai ya ji tsoro ya kwana wa bata sha yana jin tsoro an tantahil ma'arakatu da kada yaki ya kare bi hazimati quraishin akai matakin da za a rusa quraishawa duna ayyana la min hamzata ba tare da ya samu abun da yake nema daga wajen hamza na kashe shi ba fa yadillu yarsibu fil ubudiyyati sai ya kasance ya tafiyar da sauran rayuwarsa cikin bauta bai zama da ba kenan saboda abun da yake tagitin bai samu ba mafhum tayyib faja'ala yarsuduhu fi ghuduwatihi wa rawahatihi bayna sufufil mushrikina sai kasance yarsuduhu kalmar rasa da shine me kenan yuraqibu hamzata wato yana ta muraqaba yana ta bibiyan hamza muraqaba shine kalman yarsudu yana ta muraqaba yana ta bibiyan hamza fi ghuduwatihi cikin dukkan safiyan gari da ke wayewa wa rawahatihi da kuma yammata da ake a filin yaƙi safiya da yammaci na kowane wuni burin sa ya za a iya samu abin da yake nema na kashe hamza bayyana sufufin mushrikina tsakanin sahun mushrikai yana zaga daga nan ya leka can ya leka can kokarin sa ya kashe hamza radiyallahu an la'alla fursa tun sahu lahu fa yaqtulu fiha hamzata wa yastariddu hurriyatahu la'alla zai samu wata wani can wanda a ciki za a bijirar masa kalman tusnahu shine bi ma'ana tu'rabu lahu za a bijiro masa da wani dama yaqtulu ha hamzata wanda ya samu ikon kashe hamza da ikon Allah wa yastariddu hurriyatahu da ikon Allah sai ya koma gida da yanci ya zama da ba bawa ba mafhum tayyib ana cikin wannan hali wa karra Khalid ibn Walid wa Ikrimah ibn Abi Jahal wa furasan Quraysh ala al na marratan ukhra ana cikin wannan hali wa karra Khalid ibn Walid sai Khalid ibn Walid ya kawo danna wato danna musulmai wato kamar ana cikin yaƙi ku ɗauko wani yunƙuri na ƙarfi da za ku danna abokanan gabanku sai zama Khalid bin Walid radiyallahu an a lokacin bai musulunta ba da shi da kuma Ikrimatu bin Abi Jahal shi ma lokacin bai musulunta ba daga baya da sun musulunta don Ikrima bayan ya musulunta Ikrima bin Abi Jahal dan Abu Jahal ne bayan ya musulunta ya zo wajen annabin Allah sai yake ce masa marhaban bil mujahid al musafir maraba da kai bawan Allah mai jihadi kuma matafiyi ashe kenan har ya kai matakin mujahidi da musulunta to a lokacin a cikin sojojin kafirai da shi da Khalid bin Walid da Ikrimatu bin Abi Jahal da kuma Furasanu Quraishin su ne mahaya doki na Qurayshawa mushrikai makiya Allah sai suka kawo danna wato suka kawo yunkurin karya gadon bayan musulunci alal musulmi na akan musulmai marratan ukura a wani karo na daban ana tsakiyar yaƙi shi wa iya neman Hamza ya kashe su kuma kokarin su sun hada karfi da karfi a danna abokanan gaba wato musulmai kenan a yi nasara a kayansu kuma a lokacin shi Khalid bin Walid da Ikrima su ma suna cikin mushrikai kuma mahaya doki me yasa ba kira su kawai wa furasanu quraish ba an yi abinda malaman balaga ke cewa al-itinab zikrul ammi ba'd al-khas an yi abinda malaman balaga ke cewa zikrul ammi ba'd al-khas wato shine itinabi kamar yadda Allah yace tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha shi ruhu ba mala'ika bane ai mala'ika jibril shi ma mala'ika ne so wannan itinabi ne shine ka kira abu a cikin jumla sai kuma ka ware shi a gefe da ambato misali ka je gaisuwa zuwa ga iyayenka sai ka ce mun je gaisuwa da muhammadu da sauran na sai ka samu muhammadu abokinka ne ka ware shi da ambato kuma sai ka ce da sauran abokananka wannan ke bayyana ka fifita muhammadu akan sauran abokananka mafhum tayyib don haka anan wurin da aka ware khalid bin walid da ikrimatu ibn abi jahal da ambato a cikin koma bayan sauran mushrikai mahaya doki ana nuna cewa su a cikin makiya Allah a lokacin jarumai ne da su ake ji wanda babu kokonto a kai Khalid bin Walid radiyallahu anhu tun a jahiliya iya cikin commanders da a duniya ana bayanin jarumai a duniya iya cikin su fa iza bin nibal tatatayar min rumati ana cikin wannan hali sai ga kuma kibau na tahowa ta tatsayar suna tahowa da kasan tsuntsaye minar rumati daga wajen arrumat arrumat su ne jama'ar da muka sani wanda da aka yakin uhudu annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su zauna akan jabalin rumat ko muna nasara ko ana nasara a kayin mu kada ku sauko mutane 70 da yan kai ta hata ri'asati Abdullahi bin Jubair radiyallahu anhu waɗannan su ake cewa arrumat wato maharba su an yi su ne kamar wani dodon bango suna can kan dutse suna zaune mafhum tayyib lokacin da Khalid bin Walid da da Ikrima bin Abi Jahal da sauran furasan Quraish suka danno musulmai waɗannan arrumar su kuma sai suka kawo hari zuwa ga makiya Allah don su mai da su da kibauna su mafhum tayyib su arrumar su ne waɗanda alladina asnadu zuhurakum ila jabal uhudin wanda suka jingina gadon bayan su zuwa ga dutsen Uhud suka mai da shi a matsayin shine daga bayan su suna kuma kokarin kawo hari zuwa ga makiya Allah litastaqirra fi a'yunil khayli aw fi riqabil furasan wa sudurihim don su yi nasara su harbi ido na ainihin dokuna ko kuma su yi harbi zuwa ga wiyoyin alfurasan mahaya dokoki wa sudurihim ko su yi harbi a kayan su fanjafar alfurasan murtaddin a cikin wannan hali kawai sai mahaya dokunan da arrumatu suka harbe su kawai sai suka ja da baya suka juya suna masu guduwa suwa kenan su mushrikai saboda su sun danno za su kashe musulmai waɗancan da suke kan doki suke kan dutse 70 da yankai amfanin su idan aka danna waɗannan su yi kokarin kawo ɗauki ga waɗanda ake dannawa daga nesa to ana danno musulmai su sai suka yi harbi daga nesa harbin da suka yi sai mai da makiya Allah suka koma daga baya mafhum shine murtaddin suka juya da baya suna masu guduwa tafarraqu fil wadi saboda su mushrikan su gangara cikin ramuka da kwarruka su buya sai suka tafi da aguje daga baya da aka musu hari sai suka tafi zuwa ga alwadi shine kwari ko kuma rami da ake iya shiga a buya su waɗanda suke arrumatu da ke can kan dutse karkashin jagoranci Abdullahi bin Jubair radiyallahu an wanda mun ambaci tarihin su a nan wurin wanda saba umurnin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi daga cikin su yasa ma Allah ya jare musulmi a cikin yakin Uhud awalan ma asabatkum musibatun a asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum wasu daga cikin su bayan an karya makiya Allah ana diban ganima shugaban za su sauka suka ce shugaban su yace annabin Allah ce ko muna nasara ko ana nasara kai mu kada mu sauka suka ce ana musu batanul aswad ne bakin ciki don haka suka sauko suna diban ganima kuma Allah ya dawo da nasara a kayan su wannan ke bayyana mana duk inda musulmai suka saba umarnin Qur'ani ko sunna Allah na iya jarraban su irin rayuwar da Allah yake jarraban mu a cikin ta kenan a duniya sai waɗannan arumar suka harbe su li yusbihu hadafan don su wayi gari su zama suna maɗaukaka wato sun fito fili li asiyafi hamza zuwa ga takubba irin na hamza bin abdul muttalib radiyallahu an wanda su aka tinkara lokacin gaba da gaba wa aliyin da kuma zuwa ga takubban irin su aliyu wa zubair da kuma takobi irin na zubair wa abi dujana da kuma takobi irin na abu dujana wa sanadid wa sanadidil muslimin da kuma sauran jarumai musulmai kalmar sanadid jam'i ne na sindidun sindidun shine mufradinsa in an ce sanadidun ya zama jam'u taksir saboda sindidun shine jarumi wanda yake da training na yaƙi sanadidun jarumai masu ainihin jarunta na yaƙi masu training mafhum tayyib don haka wannan harbin da aka musu daga nesa don su fito fili ne waɗannan bayan Allah kuma su same su su tura da su barzaku wartafa'atil aswat a wannan lokaci sai kuma sauti ya ta dauka kuwa sama ta jaljal inda uhudin kawai ba abin da kake ji sai karan sauti a wajen dutsen uhudu musulmai suna daga sauti makiya Allah na daga sauti me musulmai ke fara a wurin wal muslimuna hatifun musulmai suna daga murya suna bayyana magana da cewa me akwai kaulin da ya kawo suna cewa Allahu akbar akwai wanda ya kawo suna cewa Allahu kadai akwai wanda ya kawo suna cewa amatun amatun ma ma'ana amatun a'a amatun amat amat ba amatun na baiwa da ta'un rufaffiya ba sai dai amat da ta'un budaddiya ya hatifuna amat amat a'a <laughs> kalmar amat amata alawa zane fa'ala iya zama wuri da yake maɗaukaki ko kuma daraja maɗaukakiya mafhum idan aka ce a ah, amat amat lahu amat bi ma'ana ya ɗaukaka ɗaukakuwa shine kawai amat ko promotion aka mutum ya ɗaukaka ma amat a larabci to abin da suke nufi ɗaukakuwa namu ne shi yasa qur'ani yake cewa la tara fiha iwajan wala amta amat shine kenan amt amt amt amt la tara fiha iwajan wala amta to iwat shine wajen da yake karkatacce ko kuma wurin da yake na rami amta wurin da yake madaukaki to da kalman amad abin da yake shara gare shine daukakuwa wato kaman izza tamu ne wa kad istabshiru bi nasrillah musulmai na neman bushara da nasarar Allah wal mushrikuna yahtifun mushrikai kuma suna bayyana da cewa ya lal uzza ya la hubal yau nasara ta Allah mu ne uzza da kuma hubal wannan shine abin da su suke bayyanawa al uzza saboda Allah ne a wurin su afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakum adh-dhakar wa lahul umsa tilka idan kismatun visa. mafhum tayyib musulmai na cewa dauka kowa namu ne suna neman bushara da nasara Allah suna bayyana Allah mushrikai na kiran lata da uzza da kuma kubal da makamantansu saboda kowa da nasa yake neman taimako wani dodo yake bauta zai je wajen dodo nemi sa'a wani Allah yake bautawa idan hakan yana damuwa sai ya je wajen Allah neman sa'a kowa da inda yake koma inda damuwa ta dame shi mafhum wan niswatu min quraishin sai kuma mata daga cikin quraishawa yuhammisna rijala biddufuf suna caja maza suna tayarwa maza tsimin su biddufuf da buga ganga da kuma sauran abubuwa da ake bugawa na kokarin tada jaruntar maza a filin yaki saboda Abu Sufyan da ya jagoranci yakin Uhud ya ce a zo da mata amfanin mata ya ce na farko shine za su taimaka wajen caja maza wani a ciki da ya zo shi yakin akwai matarsa a gida ya ce mata jarumi ne in an zo da ita dole ne tsaya jaruntar wata kuma an kashe babanta in an zo da ita za ta tsaya da gaske ta yi ganga ta caja wanda zai yi yakin wani an kashe mijinta wani danta wani kowa kowa da wadanda aka taba to sai duba wanda suka fi kowa filin bakin ciki na an taba nasu sai ce wannan za su iya jarunta su ma mata sai aka zo da su aikin suna caja maza in wani yayi kaza sai a dan yi kokarin a shi haka to mafiya yawa da daman naturally maza ba su son kashi gaban mata wannan ba kokonto haka ne ba sa son kashi gaban mata kuma su ma matan haka ne ba sa son kashi gaban maza wani zai dadu wani abu ya faru gaban sa amma dan yana wajen gimbiya to ya fi so komai dai a zauna lafiya <laughs> sai ya tsare gida ita ma mace haka ne sai ya zama ita komai tana iya hakuri amma dai da skin dari yana kusa to ba ta son wani abu kuma na kaskanci <laughs> don haka suna tayar musu da hamasa su matan da ganguna da ake bugawa wa maƙiya Allah wa aqbala hamzatu a lokacin sai hamza ya nufo makiya Allah wa qad shahara sayfahu ai ma'ana wa qad ashhara sayfahu ya kabe takobin sa tsirara li yuqatil bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan yayi yaƙi gaba ga annabin Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi wa yaqulu yana cewa ana asadullahi ni ne zakin Allah ni ne zakin Allah a cikin wannan hali da ake mata na caja maza makiya Allah sun taho kuma sai nufe su saboda duk caji a duniya babu wanda ya kai na imani idan wani kabilanci ya yasa yi wani jarinta in wani bangaranci sa yi wani jarinta idan wani hamiya ko wani riya'an ya ya yi jarinta to wanda imani ya shiga zuciyarsa jarinta ta fita kowa ta fita kowa kuma babu mai daraja a wurin Allah kamar shahidi shahidi ya fi kowa daraja a wurin Allah cikin jama'a gama gari in na ce gama gari wanda ba annabawa ba ba mai daraja kamar shahidi hadisi ya tabbatar a bukhari dan aljanna ya shiga aljanna mata nawa ake bashi mata nawa ne aljanna kwaya biyu ne haka hadisi a muslim ya tabbatar lahu zaujatan fil janna haka hadisi a bukhari ma ya tabbatar iya da mata biyu shahidi kuma annabin Allah hadisi a musulmi tana bashi mata saba'in da biyu shi ana kara bar sabinti ne akan wanda ya mutuwa ta hayaniya ko wani abu mai kama da haka duk da ya kai shiga aljanna shi yasa shi musulmi da ba mutuwa ake tsoro ba damuwar shine a me aka mutu ta yaya aka bar duniya me sababin mutuwa amma wai barin duniya dole a batta mafi mutuwa jama'a mutum da kudin zai zai cire ya je kasuwa ya siyo kaji ko nama ya kawo gida a yi farfesu a dafa man irin girkin da yake bukata ya siyo kayan cefane duk wanda yake bukata a dafa ya ci ya yi guda kuma ya mutu bai mutu ba ai ya mutu disan mutuwa ce don haka ita mutuwar la budda minhu but matsalar shine ta yaya aka bar duniya wani shiri aka yi shi yasa ya zama wajibi musulmi kullum ya zauna cikin shiri na kokarin gyara alaka tsakaninsa da Allah wannan shine muhimmin abu aqidatan la budda min zalika mafhum tayyib fa bainama huwa kadhalika wannan hali da shi Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu yake da kai kawowa tsakanin makiya Allah yana cewa ana asadullahi ana asadullah id asara asara fa waqa'a minha ala zahrihi id asara sai wani abu ya dan faru na tada kura na dan tada waje sai faɗi ƙasa waqa'a minha ala zahriha sai faɗi akan garin bayansa yana cikin wannan hali kawai sai fada garin bayansa ba wani ne ya dake shi ba ba wani ne ya kawo mar ba ba wani ne ya walakanta shi ba a ana cikin halin yaki kawai wani abu ne dan a wurin kawai sai fadi kuma duk jarintar ka Allah na iya jarabanka da wannan kawai ba wani abu sai ya kafa da kasa Fan kashafati dir'u an batanihi sai rigarsa garkuwa da ake sawa a rufe ciki ana yaki kawai sai ta bude tana budewa kuma wahashi shi yake nema فلاحت لوحشي الفرصة التي كان يرصدها منذ نشب القتال في بطن أمه kawai sai fursa ta bayyana zuwa ga wahashi wanda yake ta nemanta tun da aka fara yaƙi kai tun zuwansa duniya daga cikin uwarsa bai taɓa sakin wani gol da yake gidan a duniya irin kashe hamza ba kawai sai fursa ta bayyana gare shi kawai sai ga cikin hamza abu daga gaba gare shi fa hazza harbatahu kawai sai shirya makaminsa na harbi thumma dafa'aha alaihi kawai sai har ba zuwa ga cikin hamza radiyallahu anhu kawai sai samu cikin sa na'am eh, na shabal kitab fi fi batni uhud tunda aka fara yaki a cikin cikin uhud wato sunan wurin ne uhud gindin dutsen dama fa hazza harbatahu kawai sai ya shirya makaminsa thumma dafa'aha alaihi kawai sai harba wannan makami zuwa ga hamza bin abdul muttalib radiyallahu anhu fa idha biha tanfudu min tahta surratihi kawai da ikon Allah sai ga makamin na shiga karkashin cibiyar Hamza radiyallahu anhu takhruja min bayni rijlaihi dan ta fito karkashin kafafuwansa guda biyu kawai sai ga makami karkashin cibiyar sai ya shiga ciki sai ga shi na fitowa karkashin kafafuwansa guda biyu kawai har ya shiga yana fita وندت من همزة صرخة مكتومة ونظر فرأى وهشية خلف الشجرة sai wani ƙara na ƙarshe mai rufuwa ƙasa ƙasa shine maktuma wani ƙara da ake rufe shi ƙasa ƙasa sai ya bayyana daga wajen Hamza radiyallahu anhu wa nazara sai yayi dubi fara'a wa hashiya sai Hamza ya ga wa hashi khalfa shajarati a bayan bishiya yana buya daga can yayi harbin fa hamala nafsahu hamalan li yantaliq ilayhi yuridu an yaqtula zalika al-abda al-habashiyya alladhi ghadara bihi sai Hamza yana yunkurin sai ya tafi wajen bishiyar bayan makamin ya shiga cikin sa ya fito ta kafa ta karkashin sa da wanda yake yunkurin kuma sai ya bi ya kashe fa hamala nafsahu hamalan sai ya dauki kansa yana yunkuri na juriya sai ya je zuwa ga wannan makin Allah din yantaliq ilayhi dan ya tafi gare shi yuridu an yaqtula zalika al-abda iya nufin ya kashe wannan bawa al-habashi ya mutumin habasha alladhi ghadara bihi wanda ya yaudara da shi shi ya yaudare shi Yaje ya buya bayan bishiya bai fito fili an yaki ba yayi yakin matsorata na yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur zaka daman hakikatan tsoron makiya Allah ne shine buya ba sa iya fito na fito duk yadda ake aibata musulmai a Palestine suna kundumbala suna kaza kaza tun 1946 ake kundumbala a Palestine ba damuwa ta bace ka yadda halal ne ko ba halal ba harin kundumbala amma dai an taba samun makiyin Allah da ya hadi bom ya kai wannan harin ba wanda yake iya wannan a duniya sai musulmi mutum ya sa bom a cikinsa kuma ya san da ya sa bom ɗin saura awa uku ya bar duniya ya sani ga agogo a hannunsa iya dubawa kuma buri yake Allah Allah yake lokacin ya cika wai ta bai wannan duniya ba musulmi ba don haka su kansu mutanen Isra'ila abin da ke wasu mamaki yayi za a yi mutum ya haɗi bom ya san zai mutu ya haɗiya me zai hana idan an taɓa addinin Allah ba sai ka bar duniya ba me a ciki ai daman zama lafiya shine kar a taɓa musulunci in kana so a zama lafiya da kai kar ka taɓa musulunci kar ka zagi qur'ani kar ka zagi sunna kar ka zagi Allah kar ka zagi annabin Allah sai a zauna lafiya da kai wannan shine sharadin zaman lafiya kar a taba addinin Allah kwata kwata musulmai sun fi kowa zaman lafiya a duniya da sharadin in ba taba addinin Allah ba saboda in an taba addinin Allah akwai yadda Allah ya karantar ake dilin da duk wanda ya taba addinin Allah kuma la budda sai an yadda Allah ya ce a kayansa wannan ai ba makawa lakinnahu ajaza an muwasalati sayr sai dai sai ya kasance ya gagare ya ci gaba da tafiya yana yunkurin ya ci gaba da tafiya shi Hamza radiyallahu anhu sai ya gagara fa waqa alal ardi kawai sai fadi akan kasa saboda kibauta shi karkashin cibiyarsa ta fito ta kasa wa rafa'a ra'asahu yanzur sai daga daga kansa yana kwance a kasa dan ya kalli sama fa idha bi jabal uhud yaduru fil fada sai ga dutsen Uhud iya jujjuyawa a gare shi a cikin fili shi shine fili saboda idan mutum ya shiga cikin wani hali mai tsanani sai ga abu a tsaye yake sai ya ga yana motsi to saboda harbin da aka mar ya daga ido ba rufe idon sai ba sai ga dutsen uhudu kai ka ce ana zaga da shi a cikin fili yadda ka san ana kikkewaya da dutsen uhudu wa idza bil madinati al ba'ida yutabbaqu alaiha al ghulam sai ga madina da ke nisa nesa da uhud me dalili yanzu in ka je madina zaka ga uhud a cikin madina ne ma da ba cikin madina bane sahabbai sun yi rayuwa ce ta kaskanci ba ta jin daɗi da ta morewa irin ta kolewa irin ta yau ba da ake shagaltuwa daga addinin Allah in ka je masjidin nabi da kake gani a madina a zamanin sahabbai masallacin shine gabaki da gidan sahabbai duk madina duk adadin sahabbai kewaye masallacin shi kadai ne gidansu a lokacin fa bakai makabartar bakai bayan gari ne yau ga tana a jikin masallacin duk wannan farfajiyar masallacin duk sahabban da suka rayu a madina al-ansar da al-muhajirun kowa anan yake sai ka je can bayan gari shine irin su ba sai an fita daga gari an tafi wani gari yanzu duk ba cikin gari bane to a lokacin uhudu gashi ne yanzu cikin gari da bayan gari ne nesa don haka a wurin da ake yakin uhudun in Madinan baki da iya masallacin annabin Allah shine Madina lokacin annabin Allah ka je masallacin ka ga inda ya rayu da matansa guda tara yau idan aka ba ka rayu da mata biyu kana ga maka kada saboda mun shirya mu ci duniya mutum yana ga wannan bai ishe shi ba yana bukatar ciki da falo da city room da kaza da kaza inda annabin Allah ya rayu da mata tara aka bauta wa Allah aka koma zuwa ga Allah bai kai inda muke rayuwa da mace ɗaya biyu a rayuwa yanzu ba kuma an zauna an bauta wa Allah me dalili saboda ba duniya ake nema ba annabin Allah ga hadisi cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah da Abu Dawud rahimahullah Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi yace hadisi hasan yace ma ana fi dunya illa karakibin kad istadalla tahta shajara thumma raha fatarakaha ni a duniya ba komai bane sai dai kawai mahayi dabba ne da ya sauka a gindin bishiya dan ya huta da ya huta kawai sai ya wuce sa da tafiya to rayuwarsa a duniya kawai wannan ne kawai yadda ka san ka sauka a gindin bishiya ka huta ka wuce mafhum tayyib na'am sai ga madina take nan mai nisa kawai yana gani akan ta yadda kasan ana yutabbaqu alaiha al gulam yadda kasan ana saukar da duhu a kanta ana tatbiqin duhu a kayinta wa idha bi aswatil muslimin allati kanat tadwi karra'at sai ga kuma sautin musulmai da da kake jin sa yadda kasan rajuwa na kara da sauti suna amt amt suna daga sauti tafut sai sautin nayin kasa kasa duk musulmin da ke daga sauti yana Allahu akbar ko nawa mai kama da haka in ya juya ya ga gawar Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu haka sai ya ji sautin sa yayi kasa me dalili saboda ko ina aka je akwai jagorori dimu aka ce jagorori sun kwanda suka ji gaban ka ya fadi walam ya'ud yara bi ainihi a wannan hali Hamza radiyallahu anhu baya iya gani da idonsa idonsa ya rufe baya ganin komai walakin nahu yara bi basiratihi awwal yawmin awwal yawmin a'lana fihi islamahu baya gani da ido sai dai da sa da hankali a lokacin zai bar duniya kuma iya suna ran da ya fara bayyana musuluncinsa ranar da ya da a farauta ya ji an ci mutuncin annabin Allah ya gagara haƙuri ya je abin da ake yi akan makiya musulunci suwa kenan su abu jahal abin da ya je a kayansu kawai zai bar duniya kuma sai iya tana ran da ya shiga musulunci walakin yara bi ببصيرته awwala yawmin أعلن fihi islamaku. ran da ya fara bayyana musuluncinsa bai gani da ido sai dai iya gani da basirarsa ma an zahaba ila abi jahalin lokacin da ya je zuwa ga abu jahal wa shajjahu bi qausihi ya ji ciwo a kayansa shajja shine jin ciwo a kayi ya ji ciwo da sandarsa wa huwa fi majlisihi inda al lokacin abu jahal iya majlisinsa nan da ka'aba baina safa wal marwa lamma sami a lokacin da ya ji labari anna aba jahalin qad asa ila ibn akhihi lalle abu jahal ya muzanta zuwa ga dan uwansa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan kuma a lokacin zai bar duniya hamza radiyallahu an wa kana yara sanadi da yau yawma badr yana ya kuma kasance yana ganin jaruman quraishawa ranar badr lamma kanu yatahawun jasatan hamida lokacin da suka kasance jasasan suna faduwa hamida suna rushewa ta hata darabati saikihi karkashin dukan takwabinsa ran da aka ji yakin uhudu zai bar duniya kuma iya tuna abin da ya a yakin uhudu lokacin da jaruman quraysha da ikon Allah yake kai su barzaku a yakin uhud da sai da raba da sai karkashin dukan takwabinsa albatar wanda yake mai sara abu da kuma daidaitawa in an ce albatar shine wanda zai yanke abu kuma ya daidaita bayan ya yanke a hausa ka ce gaya wa jini na wuce shine albatar shi yasa alwahid wahid dafsir wahid Abdulsalam bali hafizahullah da ya rubuta littafi yasa masa as battar kalmar as-sarim shine ai al-qati al kuma mai daidaitawa wato mai yankewa da daidaitawa as battar fi tasaddi lis-saharati al-ashrar mafhum zaka sai yana ganin kuma jarantar da ya ainihin badr lokacin da kuma zai bar duniya a uhud wa ghaba an ad-dunya ya buye daga duniya bainama kanat aswatun adba tun sahabu fi udunaihi lokacin da ya kasance saututtukan nan da da ake bayyana su tun sahabu ana boyewa yanzu fi udunaihi a cikin kunnuwarsa da musulmai na ɗaukaka sauti kowa ya juya ga wasu a ƙasa sai sautin sai fara yin ƙasa ƙasa tubashshiruhu bi jannatin wannan saututtuka da ikon Allah suna masa bushara da aljanna ƙasa ƙasa da suke yi zai yi mai shi zai bar duniya barin duniya ko bushara ake maka da me da aljanna tunda dai shahada kai kuma annabin Allah ya kira shi da sayyidu shuhada'i shine jagoran masu shahada ma gabaki daya a duniya lokacin da ake mar bushara tubashshiruhu wannan saudi suna masa bushara bi jannatin da aljanna ardu has samawati wal ardu wanda fadin aljanna ya kai fadin sammai bakwai da kasai bakwai haka qur'anin Allah ya bayyana wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ardu uiddat lil muttaqin don haka fadin aljanna ya kai fadin sammai bakwai da kasai bakwai shi yasa mafi talauci a cikin aljanna hadisi a bukhari ce ana bashi kaman duniya goma wannan shi ya fi kowa talauci a cikin aljanna kamar duniya goma za a bashi kaga shi ba talaka bane tunda ba zai ci zakka ba sai za bi asaririhi sai ga asarir nasa asarir sune lungunan da ke fiskar mutum idan yana murmushi bi asariri wajihi kenan sai ga layuka layuka da kuma dan tudu da gangare na fiskar mutum da ke iya bayyanuwa in yana magana ko yana murmushi Tan tanbusutu ana ainihin shimfiɗar da su ana rufe su kenan bi ma'ana idan kana murmushi ko kana wani abu suna tashi suna kwanciya idan kuma zaka bar duniya suna koma ƙasa su kwanta ga baki daya to sai ga sunan kuma ana kwantar da su a kasa da ikon Allah wa idza bi ruhihi ta'udu ila rabbiha aminatan mutma'innatan daga karshe sai ga ransa na komawa zuwa ga Allah aminatan amintacciyar rai mutma'inna kuma rayin da take nitsatsiya a wurin ubangiji babu abun da ya kai amintuwa ka gama da duniya lafiya ka koma zuwa ga Allah wannan yafi komai amintuwa shahidi a wurin Allah ba dan gata irin sa annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a hadisi na bukhari yace shahidi yana jin saran takabi ne bai kai wani karamin abu ya cije shi kaman kiyashi ba ko kuma bai kai ka dauki wani abu ka dora jikin mutum haka ba zafin da yake ji ko da ku an saka makamin kare al'umma ne an tura shi barzaku duk abin da aka rurguza shi da shi da ikon Allah baya ji zai je shi bayan ya gama nan zai tafi ya kuma tafi zuwa ga Allah a cikin kabarin da yake zaune a barzakh kenan wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'athuna kwata kwata ba a ma tambayar kabari shahidi babu tambayar kabari a kayinsa ana yi wa duk wanda ya bi tambayar kabari za a ce man rabbuka tambayoyi hudu ne masu tsanani a kabari ake musulmi kuma tambayoyi ne an sa all babu kuma obj wallahi kowa za a tambaye shi yawa kuma babu wani canki canki kawai kar ta san kar ne tambaya ta farko ga tana man rabbuka waye ubangijinka na biyu ma dinuka me addininka na uku ma ilmuka me iliminka na hudu ma za ta kulu fi hadha bu bu'itha fikum mai zaka ci akan wannan da aka aiko zuwa gare ku shikenan tambayoyin kwaya hudu kowa su za tambaya kabari mai imanin an ce man rabbuka yace rabbi allah ma dinuka ce dini al-islam ma ilmuka me ilmin ka yace qara'atu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtu na karanta littafin Allah na yi imani da shi na gaskata ma za ta kulu fi hadha alladhi bu'itha mai zaka ce akan wannan da aka aiko zuwa gare ku sai ce huwa muhammad rasulullah amantu bihi wa saddaqtu muhammad ne annabin Allah na yi imani da shi na gaskata shi shine yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya kana gama amsa su ɗaya bayan dai sai a sake rudar da kai sai a jero ma tambayoyin hudu a jere ba sai ka amsa ba yanzu ba za a jira ka amsa ba sai a ce man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ma za ta kulli fi hadha alladhi buisa fikum sai ka amsa su kai ma a jere sai ka ce rabbi Allah dini al-islam qara'atu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtu wa rasulullah amantu bihi wa saddaqtu shikenan sai a baka tambayi ɗaya bayan ɗayan ka amsa sai a kawo maka su hudu kuma gabaki ɗaya a jere a sake maimaita ga zaka iya ko ba ka iya ba abin da ke taimaka amsa tambayar daidai ba wai tilawan sunan Allah da tilawan sunan annabin Allah da tilawan musulunci ke sa amsa ba sai dai gwargwadon imanin mu da Allah shi yasa yace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah iya tabbatar da wanda suka yi imani da magana tabbatacciya a rayuwar duniya a duniya su rike la ilaha illa wa fil akhirah haka a lahira saboda daga ka mutu to ka koma rayuwar lahira ne saboda barzaku wani yankin lahira ne saboda babu alaka tsakanin duniya da barzaku babu rediyon da ke kawo labarin barzaku duk duniya kuma babu wanda ya taba kawo maka labarin a yanzu dan adam da ya je gani aiko muku labari to shahidi ba amar wannan tambayar ya huta ga baki daya idan ya tashi filin kiyama ba amar hisabi kwata kwata babu hisabi a filin kiyama Allah zai yi hisabin yan wuta su je aljanna yan wuta su je wuta yan aljanna su je aljanna sai bar shahidai sai su tambayi Allah ya rabbana wa ya maulana qad hasabta nasa wa taraktana bi ghairi hisabin sai ce qad hasabtukum fid dunya bi izzati wa jalalati la ajma'u alaykum musibatan udkhulul janna sai Allah sai Allah kai mutane hisabi ka bar ba hisabi Allah ka bar mu ayashe sai Allah ya ce na rantse da izzata da buwayata ba zan dora muku musifu biyu ba na gama muku musiba a duniya wuce ku je aljanna in sun je aljanna kafin su wuce aljanna hadisi abu dawuda ya tabbatar shahidai sai mala'iku sun musu faretin mala'iku ba faretin sojoji ba mala'iku za su yi fareti saboda waje a rabuka wal malaku saffan saffa to za a zo a yi faretin mala'iku duk wannan na waye na shahidai sai su wuce aljanna udkhulu ha bi salamin in sun je aljanna sai a ba wa dan aljanna wannan mata biyu wannan mata biyu wannan mata biyu sai a ba su 72 biyu in akwai matan suna duniya kuma sai a kara musu akwai dan gata a wurin Allah irin shahidi to haka kenan sai ya zama ran sana koma zuwa ga Allah aminatan amintacciya ni tsatsiyar rai saboda ya bar duniya a tafarkin Allah kuma babu abun babu abun da ainihin da na sani akai wajahu wa hashiyun wa qad sakana rauhu sai wa hashiyu yazo zuwa ga Hamza radiyallahu an lokacin ransa ya gama fita jikinsa ya kwanta duk motsi da mutum yake na zai bar duniya ya ya gama da ya ga yana sai yazo wa akhadha hirbatahu sai ya ɗauki wannan kibauta ta da ya harbi hamza makamin da ya harbi sun manta ilal askar sai koma zuwa ga sojojinsu na yaƙi mushrikai makiya Allah walam yakun lahu fi shay'in haja ghayrahu daman kwata kwata a yakin bai da bukatan komai sai kashe hamza ya kuma ya gama ya koma ya cimma burinsa shi wa shi ba damuwarsa bane a yi nasara akan mushrikai ko su su yi nasara duk bai dame shi ba abin da ya kawo shi manufa ɗaya ne kashe hamza shikenan yayi bai da wani bukata kuma bayan wannan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kashe Hamza radiyallahu anhu ya masa zafi duk hakurin annabin Allah da kawaicinsa da afuwansa da Allah ya ce khudil afwa wa amur bil urfi da aka kashe Hamza cewa a gurbin Hamza wallahi sai mun kashe mutum ɗaiɗai saba'in za mu ɗauki fansa sai mun kashe mutum saba'in Allah ya lallashi zuciyarsa ya bashi hakuri ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala la in sabartum la huwa khairul lisabirin واصبر وما صبرك إلا لله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم اجعلنا منهم annabin Allah ya ce za mu ɗauki fansan mutum saba'in bisa ga riwaya mafi inganci akwai ta kawo adadi sabanin wannan sai Allah ya ce in an muku wani abu ku saka da kwatankwacin irin abun da aka muku sai kira in kun yi hakuri shi yafi alkhairi wani irin hakuri ake nufi a wurin jama'a yana da kyau mu karanta hakikanin ma'anan definition ma'anan hakuri a musulunci mu yi hakuri mafi yawa yau da ake fassara hakuri iya da bambanci da musulunci yake ba da ta'arifin hakuri wannan na bashi a ba zan yi sharha a kai ba definition din hakuri iya da sabanin da yadda hausa ke fassara hakuri kowa sai je bincike a kai sai ya ce ka yi hakuri hakurinka na ga Allah kar kai bakin ciki da abin da suka yi na kashe Hamza radiyallahu anhu wala tahzan alaihim kar kai bakin ciki wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun kar ka zama cikin kuncin abin da suke na makirci saboda makirci makiya Allah ba sa daina yin sa a musulunci sai dai Allah ne yake kare musulmai inda abin da ake shirya wa musulunci a duniya yana tabbatuwa da yau ba musulmi a duniya gabaki daya to amma annabin Allah ya bamu labari makiya Allah ko addu'a suka yi akan mu Allah baya karba ga hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim annabin Allah yake cewa yustajabu lana fihim wala yustajabu lahum fina ana amsa mana idan muka yi addu'a akan su akan su sun yi addu'a kan mu Allah baya karba duk addu'ar da makiyin Allah zai akan masoyin Allah Allah baya karbanta don haka yace karkai bakin ciki da abin da suke shirya a kayan ku Allah iya tare da mutane masu takawa waɗanda suke masu ihsani a cikin imanin su Allah ya samu a cikin su don haka kula ga wannan makirci akan addinin Allah kullum baya karewa la yatrukuna da sa'isahum wala taku fi daikin mimma yamkurun shi yasa Allah ya ce wa qad makaru makara wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal makircin su litazula minhu aljibal inji ubangiji kullum makirci akan addinin Allah haka ake yi kuma yadda aka kashe yanzu aka ake kai musulmai a duniya ya ya kashe ainihin Ahmad Yasin ya kashe Dr. Ntisi ba Disemba ne yanzu recently da irin wannan an kashe shugaban Chichen mutanen cece ne sun filan kan shugaban su kuma da irin wannan ne aka kuma kashe shi haka kawai aka kashe shi aka dauki gasa aka ce an hana musulma ji a yanzu suke a filin a taimaka a basu gawar masu burne an ce ba za a bayar ba wai kuma duk wani abin da ake ba duniya ba ta'addanci ake wa musulunci ba yadda aka kashe Hamza radiyallahu anhu haka ake wa musulunci da dabara ake yi ɗaya kenan na biyu ko musulunci ake yaƙa ba a fitowa gaba da gaba ko da alƙalami za a yaƙe shi ko da dukiya ba a fitowa fito na fito a masa sai a riƙa buya ana fakewa sai a yi ta rusa addinin Allah ba a sani ba haka muke rayuwa cikinsa ba ina ishi yanzu national political reform conference akwai bayan Allah da an ɗauke suna cikin members ne muna musu fatan alkhairi muna da zaton alkhairi da dama a kansu kuma mun san alkhairai da dama a cikinsu to sai dai yadda aka yi fomin wurin ya shi ka nutsu akai cewa za a kare interest addinin musulunci ba zai yiwu ba ba national compact ba da za a kare interest musulunci a ciki duk da muna da musulmai a ciki da muke da hope a kansu amma nawa ne su nawa ne adadin su gabaki ɗaya an sa musulmai 160 an saka wanda musulmai mutum 200 da nawa da 33 ratan 73 kuma sun ce demokradiya ake the wish of the majority prevails kawai adadi ake dubawa ba wai karfin imani ba duk wanda mai ake yakan musulunci ake ko mun sani ko ba mu sani ba abinda ake yi kenan yawa ba yadda za a ce da makiyin Allah ya fi musulmi ba zai yi ba yawa mutum in ma ya faɗa ya ta faɗa ga Najeriya sai mai fitsari a tsaye shikenan za ka yi sai mai fitsari a tsayewar wata ma dukkan ji a hankali duk wannan ayi ta yi Allah tambayar in kari ya mana afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun yaushe za ku sanya mujrimai su zama daidai da musulmai shi za haka a duniya Allah ya ce ko kuna littafin da kuke karanta mujrimai sun fi musulmai ne kuna da littafin da yake hukunta muku ku ce makiyin Allah fi masoyin Allah yayi za a daidaita wanda yace Allah dai da wanda yace ba Allah ko wanda yace Allah ku za su zama daidai ai ba haza ghairu mumkin walla ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba duk ya kan musulunci ake musulmai an hada kai traditional leaders rulers da kuma scholars an je a ga shi wanda ya committee me musu wadatanci aka yi tun daga shiga an ce wanda wani ba zai shiga ba ai cin mutuncin musulunci ne irin su Dr. Dr. Ahmad shugaban Supreme Council ba Sharia an ce ba zai shiga ba Sheikh ko Musa kamar an ce ba zai shiga ba Malam Nafi Baba Ahmad shi ba zai shiga ba mutanen kasar da kake jagoranci talakawan ga sun zo ganin ka ce ba za ka gansu ba what does it mean ba zan gansu ba na amince ga shugabanni sai dai banda banda ne su ba yan kasar bane da sai a juya wani musulmi ne musulmi sun amince wakilce su to ni ba zan gaishe ba shikenan na hakura da ganin ka kuma sai me a ciki ai ganin mutum ba ganin Allah bane abin da muke nema kada a haramta mana shine ganin Allah kawai mu ga Allah wannan shine abinda da muke nema ya za a yi rejectin wasu kuma abu a gaya duniya an yi rejectin ba za su shiga ba ya girsa wannan kuma a ce wai duk wannan ba yakan musulunci ake ba wallahi jama'a dole mu sani idan kowa wani yana ga akwai gatar da yake da shi a duniya ko gata na mulki ko gata na dukiya da ba zai kare addinin Allah ba mu talakawa da almajirai gatan mu shine musulunci ba mu da gatan da a duniya ke addinin musulunci to haka shi kenan waɗannan abubuwan dole yi ta kula a su kuma abin da aka yi wajibi ne mu faɗa dole akwai matsala a cikin su wanda ba za su bayyanu ba saboda in an bayyana manufofi a fili to akwai wanda ake under the carpet chairman ba musulmi ba sakatare ba musulmi ba deputy sakatare ba musulmi ba wanda ya zo musulmi kwaya ɗaya ne sai ka sa wai ko sakatare me ko sakatare me ko sakatare kuma shi wanda ya speech a wurin shi Dr. Latif Adebite sakataren national supreme council for islamic affairs ya ce ai ba kokonto musulmai sun dauki akalla 65% na mutanen najeriya shi da tashi da sauran ne sai ce ba haka bane najeriya 50-50 ake ya haka zama 50-50 censusin da muke kin a yi shi a fito a bayyana mana ana so a san adadin mu ne sai mu fito a kirga mu mun amince ba shi kenan ba in adadin ake so a sani sai a sani don haka duk abin da ake yi wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wajibi ne a yi ta addu'a duk mai makirci akan addinin Allah Allah ya mai da sharrinsa a kansa wannan an shayin su sun lalace kuma damuwar Najeriya ba ita ce wannan ba a yanzu mun san damuwar Najeriya sai a zauna a tunanin me za a solve wannan shi ne Allah ya taimake mu Allah ya ɗauka musulunci da musulmai ثم أسلم وحشي بعد ذلك وحسن إسلامه bayan nan kuma da ikon Allah sai wahashi ya musulunta musuluncinsa kuma ya kyawu abin da ya fara sa wahashi ya musulunta a tarihi bayan ya kashe Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu an an gama yakin Uhud ya dawo garin Makka ya zauna Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu ya yanta shi don shi ma musulunta daga baya me ke faruwa yana zana a garin Makka sai ya ji musulunci yana cin garuruwa ɗaya kuma ya zo dab da garin Makka sai ya gudu daga garin makka ya tafi sham yana zuwa kafin ya sham sai samu mutanen sham sun musulunta sai yana yanke shawarin ya je yaman ne kafin ya je yaman musulunci ya shiga yaman so duk inda yake bukata ya je ya buya babu hanyar tsira sai aka ba shawari to gaskiya wannan addini da kake gani ba dama ka gudu masa ba matsira da gare sai dai aje gare shi duk wanda yake musulunci ba makawa sai addinin Allah ya nasara akan sa wannan babu kokonto a kai don haka hanya ta tsira kwaya ɗaya ce shine kawai ka zo ka shiga musulunci masu bukatan addinin suna shiga ka je ga yadda ake musulunta a amerika yanzu babu addini da ake shiga yanzu a duniya a Amerika irin musulunci is the fastest growing religion in America yadda matar Clinton ke faɗa kusan on daily basis ana samun mutane 30 zuwa 40 na shiga musulunci a Amerika yanzu on daily basis wane ya shiga a kore shi wane ya shiga a kama shi a daure wane ya shiga ai kaza ana kare kuma ana kare shiga saboda ma haka addinin yake in ana taba shi ya fi daɗi wani ma ba a gane musulmi ne sai an taɓa musulunci ya gane musulmi ne a taɓa addinin Allah sai ya gani ga yana maka kuka saboda an taɓa addinin Allah shi da duk musulunci bai dace amma yanzu yana jin musuluncin a jikinsa to mu haka musulunci yake taɓa shi yake sa ma a yi kishin musuluncin a kare shi inda ana so musulmai masu lalace sai a shiru a rabu da su a daina tsokanan su to da musu ta ishe su tsakanin su ba an su sai su haɗe to Allah ya sa mu haɗe don shi don haka sun ma aslama wahashiyun da zalika wa na islamuhu sai wahashiyu ya musulunta bayan nan musuluncin sa yayi kyau wa qadima madinata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo garin Madina ya samu manzon Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi malam yace wa nada lahu almajala yuhaddithuna anil hiwar alladhi dara fi hadha liqa'i malam yace mu dan bar masa waje yuhaddithuna shi wahashi da kansa ya bamu labarin anil hiwar yadda discussion ya kasance allazi wanda dara ya gudana fi hadal liqa'i cikin wannan ganawa da aka yi tsakanin wahashiyu da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu wahashiyun wahashiyu yace qadimtul madinata ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kawai na nufo garin madina zuwa ga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam fakala wahashiyun a wata riwaya sai ya ce a anta wahashiyun wa fi riwayatin a wahashiyun anta duk ya zo a tarihi yana zuwa annabin Allah ya kalle shi ya ce kai ne wahashi yana zuwa tambayar da ya fara mar kenan kai ne wahashi qultu na'am wahashi yace eh ni ne shi yake haka to mana kissar kale yace ijlis zauna inji annabin Allah zauna saboda annabin Allah sallallahu duk yadda makiya Allah suke kin musulunci cikin mu'amalarsa da wanda ba musulmi sai ka gane cewa akwai adalci ba fa ya zo ya bane ya zo ne kawai musulunta duk da wannan sai ya ce zauna an bashi wajen zama kuma shi ya kashe babbansa Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu wa ma zalik sai ya ce masa zauna saboda daman addinin Allah inda an gane shi babu hanyar zaman lafiya a duk duniya sai musulunci babu hanyar ci gaba tantalin arziki irin koma zuwa ga musulunci duk hanyar da aka kama don a nemi tantalin arziki a zauna lafiya ai kaza kaza in ba hanyar da addinin Allah ya tsara ba akwai musifa a ciki no doubt in this yanzu muka dauki United Nations dan me yasa aka kirkiro ta majalisar barke duniya in kaga dama ka ce majalisar danke duniya me manufofin to promote peace to promote security and to promote cooperation between member countries a samu zaman lafiya a samu tsaro a samu haɗin kai tsakanin ƙasashe to ina zaman lafiya don haka abin da ya ka zaman lafiya a duniya shine qur'ani shine masterpiece duk inda ku aka bi qur'ani za a zauna lafiya duk inda aka yi turning back daga qur'ani za a zauna lafiya shi yasa za ga in ga addinin Allah ya ce kaza haramun ne to in ma ya zama zai cutar da lafiyar ko kuma zai kawo muku mai tashin hankali in ka ga addinin Allah ce kaza halal ne ko kaza wajibi ne to za ka ga in an bi akwai kare lafiyar ku akwai kare hankalin ku kuma akwai kawo zaman lafiya cikin al'umma dan dirin shi da addinin Allah ya haramta shan giya in ka sha giya sai ka zagi duk gari guda ba duk abin da ga addinin Allah ce ba ibada bane a bari in an bashi akwai maslaha a ciki munasaba da wannan muna ma godiya ga taron da za a yi na indirama a Bauchi aka dauke duk wanda ya taimaka wajen ɗauke wannan muna roƙon Allah ya saka masa da aljanna wanda ya bada guduma aka ɗauke wannan in akwai abin da yake na laifi Allah ya sa ya daina Allah ya sa mu zama bawan Allah ya ci gaba da bin Allah kuma Allah ya taimaka a samu ci gaba da irin waɗannan anan gaba ba wannan wajibi ne irin wannan kuma duk wanda yake yin su gaba za a yi abu na shaidanci ya hana ko ba mu san shi ba Allah ya saka da aljanna a ko ina ne wanda kuma yake jawo wannan Allah ya sa ya daina in ba zai daina ba shi kuma Allah ya maganin sa fa kana sai adabin Allah yace ijlis zauna haddithni kaifa qatalta hamzata ka bani labari ya ta ya ka kashe hamza radiyallahu anhu sai wahashi yace fa haddathuhu sai na bashi labari fa kana sai yace na gaya mar yadda nayi na kashe shi yana cikin yaƙi ya juya nan na bi shi ya juya nan na bi shi na yi sai kaza kaza da muka bayyana a baya ya kashe mutum talatin har na fara cire hafɗin kashe shi har ya kashe siba abun abdul uzza a nan ma da ikon Allah sai fara cire hafɗin kashe shi ana cikin halin yaki. sai al'aurarsa ta ainihin cikinsa ya buɗe yana bude sai na harbe shi me dalili annabin Allah yana neman ilimi wajen wa wajen wanda ba musulmi ba a lokacin wannan yake bayyana maka mutum ko ba musulmi bane ya halatta ka nemi ilimi a wurinsa matukar ilimin iya da amfani ai ilimin yaki yake nema ya aka yi kashe shi mun san Hanza jarumi ne radiyallahu anhu mun san kwarewarsa kuma muna cikin halin yaki ba na sai magan shakon kasa kula ga wannan ashe ilimin da zai bayar za a iya amfani da shi wajen mai taimakon kuma addinin Allah saboda alhikimatu dhallatul mu'min aina ma wajadaha akhadhaha hikima wani batacin abu ne na mu'min duk inda ya samu dauka yake yi shi yasa annabin Allah ya tura Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu ya je shi garin Yahuda ya koyo karatun Yahudawa annabin Allah yakan samu wasiƙa daga wajen Yahudawa ba sahabbai ba wanda ya iya karatu ba wanda iya rubutu da Yahudanci hadisin ya cikin sahih Muslim ya cikin silsila sahiha sai ce wannan ba aminta mu samu wani mutum je ya koyo karatu da rubutun Yahudawa ya zama in sun mana wasiƙa zai iya rubuta musu reply sai shi a lokacin me ke faruwa zaid sabis thabit radiyallahu anhu ke cewa zan je nayi wannan yace amara ni rasulullah an ata'allama kitabal yahud fama marra bi nisfu sharin hatta ta hula annabin Allah ya umarce ni na koyo karatu da rubutun yahudawa ban yi abin da ya kai rabin wata ba kwana goma sha biyar san ya koyo yaren daga farkon sa har karshe in less than 15 days har kafin ya bar garin yakan ya ɗauko kissosi yana ba su da yaren suna ji suna dariya saboda sun fahimta zai ɗauki kuma kowane irin sako daga larabci mai da shi yahudanci daga yahudanci mai larabci kaji maza masu yi da gaske kenan masu iya tinkaran kalubale da ke tunkaran addinin Allah wannan sune asalin rijaluddin kenan a kasa da kwana goma sha biyar ya koyo yare don ya share musulunci hawaye yau ga kalubale ta magana akai asibiti ba likitoci musulmai matan mu na zuwa asibiti ana musu walakanci aihuwa ana kaza kaza ina mata musulmai musulmai ana complaining waje kaza ba musulmai waje kaza ba musulmai ina musulmai suke me muke yi wajibi ne fa yadda muke ji addini a jikinmu sai kuma mun tashi mun nemi ilimi kowane iri don mu taimaki addinin Allah ya dace duk inda aka ce ana neman gurbi kaza a samu musulmi a ciki ko me ake nema a ce yau mu kawo masu digiri kaza mutum ɗari sai mu je mu kawo masu PhD kaza musulmai ɗari sai mu je mu kawo to wannan shine zamu yi dinin da kalubalen da ke tunkaran mu amma babu dama mu yi nasara akan kalubalen da kuma mai mutuwar zuciya kowa yana so ya ci bulus bai so ya sha wahala har ma wanda bai son Allah ya gane kai ma ba Allah kake so ba from there shikenan kuma ba wani izza gaba gare shi da zaka samu Allah ya kare mu na'am shine ba shi labari fa qala sai annabin Allah ya ce wai hak kai tir da kai ghayyib anni wajhaka dauke fiskar ka daga gare ni sai ga wa shi dauke fiskar ka daga gare ni fala arayannaka ba na ma son sashi ganin ka a rayuwa annabin Allah ya amince da shi ya shiga musulunci a wurin ya karba duk da wannan annabin Allah ne mai gata ɗaya daga wajen wahashi shine baya so ganin fiskarsa saboda kullum ya ga fiskarsa iya tunowa da babban babban Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu tare fa da Allah ya ce wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yankurun duk da an ce kada ya bakin ciki an kashe Hamza wa ma'a zalik yake roƙon washe ya dauke fiska sai washe yake cewa fakuntu kubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haythu kana hatta qudida na kasance ina kawar da fiskata ina nisantar manzon Allah a duk inda yake haisu kana zarfu zaman kuma zarful makan fi kulli makanin wa fi kulli waqtin wa fi kulli zamanin duk inda na gani sai in dauke fiskata daga gare shi kada mu hada ido hatta qudida har Allah ya dauki rayuwarsa har aka dauki rayuwarsa ba na yadda mu hada ido da shi saboda ya roke ni kar mu hada ido na shigo musulunci ya amince sai dai kada mu hada ido saboda yana jin zafin kashe shi ka duba man farkon musulunci yadda Hamza ibn Abdul mutalib radiyallahu anhu mana da Farauta ya dawo ji da ke annabin Allah ka duba abin da ya fito ya aiki ka duba abin da ya uhudu ka duba abin da yake a ainihin a Badr ka duba abin da yake a Uhudu. don haka wahashiyu yake cewa akwai wani kalu da yake faɗa yace tun daga ranar da ya shiga musulunci iya zaune a Madina bai sake bai sake hada ido da annabin Allah ba har ya bar duniya shi yasa daga nan ake cewa akwai wani abu da zaka ce na yafe ba zan manta ba akwai wani abu da za a nemi ka yafe eh ka yafe sai ba zai ka manta ba don abu biyu ne yafewa daban mantuwa kuma daban yafewa kana iya to manta wani abu kuma ba za ka iya manta ba na yafe ba amma ba zan manta shi ba sai mu je ga wannan mama gata to abin da annabin Allah mar kenan ka shigo musulunci al-islamu yajibbu ma qablahu musulunci yana goge abin da aka gabannin sa sai dai kuma ganin fiskar ka iya tana mun da abin da kai na ta'asa gara ka rika kaucewa nesa ne karmar ka haduwa ba shi kenan ba wannan ke bayyana maka zafin da annabin Allah ya ji an kashe bafansa radiyallahu an falamma kharaja almuslimuna ila musailama alkazzab wahshiyu yace abinda ne na kashe hamza ibn abdul muttalib radiyallahu an sai ina jin zafin sa daga nan zamu cigaba da ce masa wahshiyu radiyallahu anhu ya shigo musulunci yayi ko eh. yanzu za a je yaki na yamama wanda wannan ya faru bayan rasuwar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda ya jagoranci wannan shine Abubakar Siddiq radiyallahu an wato karkashin khalifancin sa aka ji yakin kenan nake nishi yace lamma falamma kharaja almuslimuna ila musailama alkazzab lokacin da musulmai suka fita zuwa ga musailama alkazzab zaggegen makaryaci kalman alkazzab na da manci da ce alkazibu alkazibu ala wazni ish alfa'ilu mafhum tayyib al-kazzab ala wazani alfa'al faal sigatul fa'al aqwa wa afdal min sigati al-fa'il mafhum tayyib da haka in kace fa'al kazzabun mai tsananin ƙarya kadhibun makaryaci mafhum tayyib don haka mai tsananin ƙarya me yasa ya ƙarya ya zama mai tsananin karya saboda ya yi wa wanda ya fi kowa ƙarya shine Allah lokacin da annabin Allah ya zo sallallahu alaihi ya fara da awa na musulunci an yi wahayi gare shi ya ayyuhal muddathir kun fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir wa rujza fahjur ana cikin wannan hali da ikon Allah mai ke faruwa sai shi ainihin musailama ya roki annabin Allah iya neman alfarma daya annabtan da annabin Allah ne ya zo da shi mana ya dace annabi ya das dan raba a raba duniyar biyu a yi annabin gabar da yamma ko annabin kudu da arewa saboda sai ya taimaka mar da abubuwa da annabin Allah ya ce to ai ba ni na aiko kaina ba Allah ne aiko ni yayi duk yadda zai danna annabin Allah ya amince ki da haka ake gane me sakon gaskiya da me sakon ƙarya Tunda da Allah ne aiko shi babu dama ya amince da ya bashi wani bangare ai Allah da ya ga dama sai aiko annaba na biyu ko uku yana iya aiko annaba biyu a zamanin ɗaya ko uku ya aiko manzanni biyu fa azzazna bi ne ne mai kari da na uku a cikin alƙarya kwaya daya to da ya ga dama sai ya karo da musalama annabin Allah ya ce mara Allah ne aiko ni ba zai yi na amince in baka wani bangare kai annabci ba aka buga aka buga ki annabin Allah ce ba zai yi ba musailama ya je gana da abokan suka zo suka da duk zaman da za a yi da annabin Allah a fahimci juna a dai raba abun biyu musailama ya ji wani bangare annabi ya ce ba zai yi ba sai musailama ya koma ya ce shi ma annabi ne sai wata mata da ce ita ma annabiya ce ka san ba yau aka fara ta'addanci ba a duniya dan wata da za ta yi limancin juma'a kaji wata mata wata ta ce annabiya ce wato ka taba jin an turo annabi mace a duniya ai ba taba yi ba duniya balle ta samu gindin wannan to sai dace ita ma annabi ya ce musailama sai ya ga yanzu ya za a yi dilin da ita ita ma ta baro aiki saboda muna dilin da ɗaya kuma yanzu ga wani ya karu sai abokan suka ce da za yanzu ka aure ta ita in ka aure da shikenan ka gama duk faka-fakan da zai shi gidan zuwa da matsala shikenan sai ne mai da sai ta mince sai aure da shikenan to an gama da wannan don haka kaga an samu mace yau ta ce ita za ta yi sallan juma'a limanci wannan ba sabon abu bane wa tilkal ayyam ha bainan nas wata ta ce ma annabi ne balle limanci sai dai kawai wannan abin da ke gaya mana shine wallahi alazim kiyama na sako kai waɗannan min ashratis sa'a iya daga cikin alamomin tashin kiyama ba za a yi tashin kiyama ba sai sun bayyana kuma suna bayyanuwa hadisi ma da ke bada tsaro yana cikin sahih muslim annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tuqamu sa'a hatta la yuqal Allah Allah ala wajhil ardi ba za a yi kiyama ba jama'a mu ji girman maganan nan ba za a yi kiyama ba sai an waye gari duk duniya ba mai cewa Allah muna roƙon Allah kada Allah yana mana wannan zamani Allah kada yana mana wannan zamani a zamanin ba mai cewa Allah duk duniya hadisin ya cikin sahih muslim duk duniya ba mai cewa Allah har ma wani hadisi yake cewa har ma mutum zai kace da mun ji labari kakannin mu suna wani abu wai sunansa sallah saboda ma shi an haife shi ma har bai taba gani sallan ba duniya wani zai ce kiyaman da nisa to in tana da nisa ni da kai mun mutu yau fa kullum man mata kamar kiyamatuhu to ina nisan ta shikenan ba nisa to haka wannan duk matakai ne na lokacin na zuwa bayyanu abubuwa da to me ke faruwa lokacin wahashiyu sai jama'a suka fara complain to kai yanzu annabi ne sai ya samu supporters an amince annabi ne Musailama ta kazzab na'am musailama sai ya samu jama'a sun amince annabi ne sai suka ce to matsalar gashi yanzu annabi shi ana ta masa wahayi an turo aya ayi kaza a bar kaza an bari to kai ba wahayi shine ce to za ka wahayin shi mala'ikan sunansa jibril na kuma sunansa jaburu shi ne can sai je dan yi manipulating wasu abubuwa sai ya ce an kawo wahayin ku zo ku ji sai ya tara abokanansa ya ce ga wahayin shi shine alfilu malfilu wa ma adraka malfilu laha zailun tawilun wa khurtumun kabirun giwa ne mai sanar da kai giwa tana da lauje mai dan tsawo hancinta yana da girma to jama'a mai aka da shi a cikin nan wurin abokanan take suka yi dibage suka ce kar ka yadda ka bayyana wannan ga jama'a za mu ji kunya kowa san ƙarya ne don gaba ɗaya ba basira ciki za ka tona mana asiri wallahi garka bayyana wannan suka ce yanzu kawai tunda ba za mu iya yin abu mai kyau ba saboda ba za a iya kawo kamar kwaikacin qur'ani ba ko za a iya yi ba kulla in jita ma'atil jinn wal insu ala ayyatu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhukum li ba'dhin zahira suka ce tunda ba zai yi ba la tasma'u li hadha al qur'an wa la fihi la'allakum takhalibun kar ku saru qur'anin yanzu ku yi ta tada hayaniya a ciki ku ce kawai ƙarya yake yi ba annabin gaskiya ba ne, da ikon Allah hankali za ku yi nasara kenan sai ɓoye wannan wahayin abokanansa ne kawai suka ji committee of friends ne kawai suka ji suka ce wannan kar kowa ji zaka tona mana asiri daga mun faɗa wannan za a san ƙarya muke yi <laughs> yace kharajtu ma'ahum bi harbati allati qataltu biha hamza kawai ana fita yakin yamama sai dauko wannan makamin da na kashe hamza da shi na ce da ikon Allah ya zan fanshe kuma <clears throat> sai mu ɗauka wa hashiyu radiyallahu anhu ya ɗauko makami yanzu ya kama hanya zai tafi za mu yi tsaya nan ko mu ƙarasa babin falammal nasu <clears throat> lokacin da ɓangare biyu suka haɗu mutane suka haɗu kenan wani faran ma tara aljam'anu kenan lokacin da ɓangare biyu suka haɗu na mutane nazartu ila musailama sai na kalli musailama wa fi yadihi sayf a hannunsa akwai takwabi yana yaƙi daga cikin sojoji da ke tunkaran musulmai yace fa wallahi ma a'rifu a lokacin ni ban san shi ba na je kalle shi sai dan ban san wane ne ba wa idza rajulun min al-ansar yuriduhu min nahiyatin ukhra sai naga wanda daga cikin al-ansar mutanen garin Madina al-Aws wal Khazraj radiyallahu anhum والذين تبوأوا min والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna Allah ba mu ikon koyi da su sai ga wani daga cikin al'ansar mutanen garin Madina yuriduhu yana nufin shi musailama ni ban san shi ba na dai ga mutum da takwabi a hannunsa ban san waye musailama ba sai na ga wani al'ansar ya nufe shi ashe shi ya san waye musailamatul kazzab ya nufe shi min nahiyatin ukhra ta wani bangare fa kilana hayya lahu dukkanin mu biyu ni da shi din kowa ya nufe shi ta wani bangare ni na rabo shi ta nan ya nufe shi ta nan bangaren hatta idza amkanani har Allah ya bani iko a kayinsa dafa'atu alaihi harbati sai na harba masa wannan makamin nawa wanda ya harbi Hamza da shi radiyallahu anhu waqa'at fihi makamin da ikon Allah sai ya fadu a kayinsa yana faduwa kansa ya shiga wani hali wa shaddal ansariyu alaihi shi wani al'ansar din sai ya kara tsanantawa kansa da me fa darabahu bisayfi sai kwaɗa masa takwabi ni na harba shi ya ƙara takwabi a kayi mutum yayi jambo aka yanka gyambon farabbuka a'lamu ayyuna qatalahu sai wa hashi radiyallahu anhu yace ka shi ya sani ni da wancan al'ansar waye dalilin kashe shi wallahu alam saboda ni na shi ma ya ƙara yana iya yiwa abinda da na farko bai kai ya kashe shi ba shi kara wanda ya kashe ɗaya kenan yana iya tun a karon farko da na harbe shi ya mutu ina fata an gane so da haka akwai possibility abu biyu ne ya faru yana kuma iya yiwa ni na dan kai shi gaban barzaku shi kuma tun kuɗa shi barzakun na'am kowa da ya samu lada man sanna sunna hasana ne ai fa in ana qataltuhu sai washi yace radiyallahu anhu inni na kashe shi faqad qataltu khairan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qataltu sharran nas yace in ni na kashe shi na kashe mafi alkhairin mutane bayan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shine Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu an sayyidu shuhada'i asadullahi wa asadu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duka wannan ai daraja ta sani zaka yake cewa shine mafi alkhairin mutane a fahimtarsa bayan annabin Allah a zamanin na gama da shi kuma na zo na kashe mafi sharrin mutane me dalili saboda kololuwan sharri shine kai wa Allah ƙarya kololuwar ƙarya ce kai annabi ne saboda jama'a da dama na yi yanzu akwai wanda kwanakin baya bayyana shi ma khalifa rashid ya ce shi ma annabi ne duk wannan alamar tashin kiyama ne shi ya fara aiki na over it a 19 wannan dida da ya ta yi na Quran the ultimate miracle da ya ta dividing abubuwa na Qur'ani da 19 19 19 shi khalifa rashid shi ya fara yi yayi research mai kyau aka yi appreciating a duniya a muslim world da ya gama aka ce abu ya yi kyau sai ce to ni fa annabi ne shi ke da sace ya lalace sai kuma me ga ahmad gulam da ya ce shi ma annabi ne wanda addinin amadiya suke bin sa shi ma aya ya dauka yayi research mai kyau da ya gama aka amince da shi sai ya kawo aya ce shi ma annabi ne wa in qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu ahmad sai ce Ahmad din nan ni ne Ahmad din ai duk an yi ta yi shine Ahmad din ma ja'a bil bayyati kalu hadha sayyid mubin yace wannan Ahmadun da ake magana shine Ahmadu to duk ana ta yi in ka dauki wasu aqido kuma sai a dauka zai ga an ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan waye oh, rasulan nan sai a ce komene ne shine rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim mai miserable revolution ya fada wani dan shiya ne ya rubuta ka duba page 165 zuwa 156 yace Khomeini is better than is greater than prophet Moses and Abraham Khomeini ya fi annabi Ibrahim da annabi Musa a wasu wurare ma is even greater than prophet Muhammad peace be upon him because he surrounded himself with some holy appearances da annabi Allah bai da shi iya da wasu abubuwa da ya kewaye kansa ko annabi bai sai mallake su ba wannan duka alaman tashin kiyama ne an dai fara da kansu musai da matul kazzab bayan rasuwar annabin Allah zamanin Abubakar dai annaba an karya nawa aka samu hudu ana shirin yakar su kuma aka samu taya tayi faci wasu musulmai ba su ba da zakka ba an je su ba suka ce Allah bai ce a karbi zakka hannun su ba Allah ba jahilai bane ba wawaye bane sun karanta Qur'anin Allah su san Qur'anin Allah su jawo aya a jawo aya su ce kaza ka saukar da ita a lokaci kaza a wuri kaza tafsirin da su yi Abubakar Siddiq ya ce yaki suka ce muna jira aka daina yakan annaba an ƙarya aka dawo gida sai ta yi faci suka kawo ayar khud min amwalin suka ce khud ay wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta ya rasulullah kai in kana son baka zakka kawo ayar da Allah yace khud anta ya ababakar sai mu baka in babu ba za ka bi zakka ba Allah ya samu wanye lafiya Allah ya dauki rayuwar mu da imani duk waɗannan musibo da ke yawa a duniya Allah ya samu wanye a cikin su lafiya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala alam hada huwa ma indi wa billahi tawfiq alhamdulillah wa wassalamu ala rasulillah wa ba'd ba haka yan uwa musulmi ga kaɗan daga cikin tamboyin da muka samu daga wajen yan uwa musulmi masu sauraron wannan darasi wanda suka rubuta gurgudun abin da ya samu insha Allah za mu karanta mai tambaya na farko abin da yake cewa malam gaskiya muna karuwa sosai da wannan darasi amma malam kana yawan karanta ayoyi daga cikin alkur'ani mai girma wanda kuma kana wuce su baka fassarawa shi ne ke cewa muna so mu kuma ɗan ringa fassara saboda mu sababbin ɗalibai ne ko ɗan sama sama to insha Allah ta'ala in naga ayar da ke da muhimmanci a fassara a wannan gaba din insha Allah ta'ala zan fassara da sharadin ban manta ba Allah ya taimake mu yana da kyau kuma mu sani kamar da ibn al-qayyim rahimahullah yake fada ba wanda ke more qur'anin Allah kamar wanda ya san larabci in ana karanta qur'anin yana jin me ake fada saboda qur'ani an fi more shi dan kana jin sa so wajibi ne mu dauka a kalubale gare mu mu yi ta kokarin karanta qur'anin Allah da shagaltuwa da haddace shi da sanin ma'anarsa mu kai matakin da ko ana sallah ne muna bayan liman muna jin me yake fada in mun kunna kira a kasir muna ji in ana wazi aka ja aya aka wuce ya zama da ikon Allah ana tafiya da mu ba a barin mu a baya Allah ya bawa kowa ikon cimma wannan mataki wallahu ta'ala alam tambaya wani malami malam yana tambaya ne cewa yana so a ga masa hukuncin irin abin da ɗalibai yan makaranta suke yi shine a lokacin da aka kusa jarabawa, sai su ringa sa alkur'ani a gaba suna karancewa suna addu'a suna tawassuli da wannan karatun alkur'ani domin cin jarabawa, shine yake tambaya cewa me matsayin wannan in ba ba shi wani matsayi da shari'a ba ta ba ba a wannan lokaci din bai zama bid'a ba saboda malaman aqida na kasa tawassuli kashi biyu akwai at-tawassul shar'i akwai at-tawassul bid'i tawassul shar'i shi ma yankasimu ila thalathati aqsamin tawassuli na shari'a Allah ya ce mu yi tawassuli a cikin Qur'ani a cikin ayoyi guda biyu na farko ma'ida aya ta 35 yace ya ayyuhal na amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum na aya ta biyu cikin suratul isra'i aya ta 58 zuwa 50 57 zuwa 8 ulaika alladhina yabtaghu ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata kula ga wannan tawassuli iya da muhimmanci a shari'a nas shari'a tawassuli kala uku ne akwai at-tawassul ila Allah bil a'mal as-salihah kusantuwa zuwa ga Allah da yin ayyuka na kware ka roki Allah ya biya ma bukata don ibadun da kai na kware a baya nayi sadakan kaza Allah nayi azumi nafila kaza saboda neman yaddarka ya Allah in ka yadda ne ka biya mun bukatata al a'mal as-salihah na biyu at-tawassul ila Allah bi du'a'i rajulin salih ka kusanci Allah ta bangaren addu'ar bawan Allah na kwarai shine kana damuwa ka duba wanda kake zaton bawan Allah na kwarai ne kana mar zaton mutumin kwarai ne hadha huwa ma ahsibuhu wallahu hasibuhu sai ka je ka roke shi ya roka maka Allah ya biya ba bukata kamar yadda sahabbai suke yi da annabin Allah a rayuwarsa irin khutba da aka roke shi yayi addu'a Allah ya saukar da ruwa da kuma yadda suke zuwa wajen al-abbas radiyallahu anhu ba'da wafatihi su rage shi musu addu'a sai na uku at-tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi shine kusantuwa zuwa ga Allah ta bangaren sunayensa da sifofinsa sunayen Allah a karanta su a kusanci Allah wannan ibada ne Qur'ani kamar magana da Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullah yake fada Al-Qur'an sifatun min awsafir rahman cikin littafin sana Majmu'ul Fatawa mujalladi na biyu yace qur'ani siffar ubangiji ne kula ga wannan in an karanta qur'ani aka ne biyan bukata bai zama laifi ba saboda ana tawassuli bi asma'ihi wa sifatihi sai dai wajen wannan mura wa shigan bid'a kar ya zama baka da alaka da qur'ani sai jarabawa ya zo baka saukan qur'ani sai jarabawa ya zo to wannan kuma sai ya zama mun ba wa karatun qur'anin matsayin da shari'a ba ce a bashi lokacin jarabawa kadai ba karatun qur'ani ya ce mu rake shi da'iman wa abada ne dare da rana kowane lokaci muna karantawa tawassuli na bid'a kuma shine wanda ya saba wannan shine kashi na biyu na bid'a duk tawassulin da bai zama na shari'a ba ya zama na bid'a kamar mutum ya ce a bani don annabi wannan ya zama me tawassulul bid'i sai dai a ce a bani don imani na da annabi to wannan yayi saboda imani da annabi ibada ne mafhum a ba mu don darajar qur'ani a shari'a bid'i a bani don qur'ani tawassulul bid'i sai dai a bani don imani na da qur'ani a tawassul shar'i mafhum al farq bayna shar'i wal bid'i labudda an yakun lil iman bil qur'an aw bir rasul mafhum tayyib wallahu ta'ala alam Malam wannan mai tambaya yana tambaya ne akan ina tsaman darasin da ya gabata shi ne ya ja wannan magana domin ai ban tare da cewa dan hattana ne wato dan mai kaciya to wani yana tambaya ne akan maganar cire yar waya cewa me matsayin cire ta a musulunci sannan kuma ya gaskiya ne idan an cire ma yaro ita zai gagara faɗan waɗansu harufa daga cikin harufan alkur'ani akwai bincike da nake mai zurfi saboda wani argument da ya faru tsakanin likitoci da kuma wasu malaman addini akan cire yar wuya amin hakuri a ban lokaci na kammala ina aiki akai rubutu ne ma ina ga in na kammala za a fi samun maslaha a ciki in kuma baka cire yarka bane yanzu aka haifa ina baka shawaran kana cire mata insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam saboda al'aslu shine baqa'u ma kana ala ma kana don haka sai a bata yadda take in ji malaman usul wallahu ta'ala alam malam wannan waɗansu tambayoyi ne waɗanda an kawo mana suna da yawa amma dukansu suna da ma'ana guda waɗannan tambayoyi mun fi samun su ne a gwajin yan uwa mata su ne suke ce wai suna so malam ka roƙa musu mai girma gwamnan jihar Bauchi Alhaji Ahmadu Adamu Ma'azu cewa gashi damuna ta kusa wadin Allah a jawo hankalinsa ya kokari ya ƙarasa musu wannan gurin sallan mata din nan da aka fara ginawa to zan yi magana ne zuwa ga duk wanda yake da hannu da shuni a dunkule ya fi sauki dukiyar da Allah ya bamu a hannunmu amana ce naira ɗaya baka naira goma naira miliyan da naira miliyan biyu wallahi al'adun amana ne abin da muke taimakon addinin Allah da dukiya shine Allah yake saka mana da aljanna daman sayan aljanna da ɗayan biyu ake sayan aljanna ko da dukiya ko da rai yau sayan aljanna da rai yayi karanci da dukiyar shine yake da sauki inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kula ga wannan dukiyar da muke da ita amana ce hadisi ya zo a muslim annabin Allah ya ya tambayi sahabbai man kana minkum malu warithi ahabba ilayhi min malihi waye a cikin ku dukiyar magadansa take soyuwa gare shi da dukiyarsa suka ce babu sai ya ce to dukiyar ka shine abin da ka ciyar don addinin Allah ya ci gaba da kana raye dukiyar magada kuma shine wanda ka bari a cikin akawun ɗinka za kuma ka je ka tsaya gaba ga Allah gobe iya ba kai bayanin yadda ka tara kwabo bayan kwabo wannan ba makawa abin da ka gabatar gabanin ka ba duniya shine dukiyarka tambaya akan dukiya gaba ga Allah tafi kowace tambaya wahala a filin kiyama dan yadda ake tambaya hudu a kabari kuma ana tambayoyi guda hudu a filin kiyama su ma mun kiyama na kabari dazu na filin kiyama sun zo cikin hadisi na Imam Tirmidhi rahimahullah hadisi hasan su ma tambaya hudu ne an all kuma babu obj na farko za a tambaye mutum an umrihi fima afna na biyu an malihi min aynat tasaba wa fima anfaqa na uku an ilmihi ma za amila bihi na hudu an shababihi fi ma abula tambaya na farko rayuwarka gaba daya ka tafiyar da ita tambaya ta biyu dukiyar ka ya ka same ta kwabo bayan kwabo sai mun yi bayani yadda muka tara dukiyar mu kwabo bayan kwabo ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba man tada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula bayan nan sai a gama wannan sai a fara bayani kwabo bayan kwabo ya ka kashe dukiyar kwabo bayan kwabo sai an yi bayanin yadda ka kashe tsirarka shine ya zama dukiyar da ka tara ka kashe ta a hanyar Allah taimakon addinin Allah baya kare da dukiya rowa bai kuma sa ka zama mai kuɗi taimakon addinin Allah bai ƙarar da kwanakin ka a duniya rowa bai sa ka daɗe a duniya aruni bakhilan tsala umran bi bukhulihi wa hatu kariman mata min kasratil bazal wani malami ya ce ka zo mun da marowaci daidai da duniya da rowa sa akwai shi ka zo mun da mai kyauta da aka ce wanda ya mutu kwanakin sa ba su kare ba me kashe shi wallahi yawan kyauta har ya kyautar da arzikin gaba ɗaya ma mutu an taɓa yin haka ba a yi ba ba za a yi ba tambaya ta uku sai a tambaya ilimin sa mai aikata da shi wannan kuma kalubale ne gare mu mu almajirai ɗalibai na hudu samartarsa yaya tafiyar da ita bayan an yi tambaya akan rayuwa ta farko na hudu sai a tambaye ka zangon samarta shekara sha biyar har wajen shekara arba'in Allahu ladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba kula ga wannan tambaya akan dukiya ta fi kowace tambaya tsaye gaba ga Allah kula ga wannan ba abun kunya bane musulmai dubu su taru su yi aikin naira miliyan ɗaya ba abun kunya bane musulmai dubu su taru su yi aikin naira dubu ɗaya sai dai abun kunya ne musulmai da dama su taru aikin da bai fi karfin duke su bai gagare su kula ga wannan duk abin da kalubale na addini ke bukata makaranta kaza masallaci kaza wallahi da in za mu daure da mu da muke talakawa da wanda Allah ya musu baiwa da arziki kowa ya taimaki addinin Allah gwargwadon karfinsa da mun share musulunci hawaye don haka ala ayi halin gini a masallaci ko a makaranta musamman cin bara mai na makaranta ana samun garaba sa ciki na masallaci ga hadisi a bukhari man bana masjidan buniya lahu baitun fil janna wanda ya gina masallaci ana gina mar gida aljanna wa fi riwayatin man bana masjidan bana lahu lahu baitan fil janna kula ga wannan dukiya amana ce ga duk wanda yake da halin da zai iya yin aiki a masallaci da nasun da kuma kowanne ana roƙonsa Allah ya bashi ikon yi kuma Allah ya saka masa da aljanna su kuma wanda suke da mulki wanda an bi samun dukiya hannunsu su ba su sani wajibi ne dukiyar da suke tarawa su taimaki addinin Allah da ita da wannan yake sa dan a dan samu saukin hisabi gaba ga Allah in mutum ya je kuma aka same shi da laifi a cikin jagoranci aka same shi kuma da laifi a cikin dukiyarsa sai zama bai wanye lafiya ba muna roƙon Allah duk musulmin da ke duniya Allah ya sa ya wanye lafiya Allah ya ba mu ikon taimakon addinin Allah da mu talakawa da masu kudinmu da masu mulki ga baki daya Allah ya saka kowa da aljanna wallahu ta'ala alam wannan kuma wani ne yake tambaya cewa malam mutumin da ya mutu a fagen yaƙi wato shine kaɗai shahidin da za a bama matan aljanna saba'in da biyu ko kuma kowane irin wajen shahada ne idan mutum ya mutu za a shi wannan abin mata saba'in da biyu aljanna sha Allah ta'ala malamai suna da fahimtar kowane irin shahidi ne saboda nassin bai kira kawai a shahid fil ma'araka ba ya kira shahidi kuma mun kira shahidai kala kala a farkon karatu ko a karatu na biyu ne mun kira dai shahidai da dama kuma hadisi a muslim ya ce man sa'ala Allah shahadata bi sirqi ballaghahu Allah manazil shuhada wa in mata ala firashihi wanda ya roki Allah shahada da gaskiya Allah zai kai shi matsayin shahidi ko da akan shimfiɗin sa ya kwanta kaga zuwa matsayin shahidi shine duk abin da yake samu kai ma ka samu wannan shine an kai ka matsayin sa in za a ja shi saba'in da biyu a baka biyu ba kai matsayinsa ba kenan kula ga wannan kaiwa makuransa insha Allah ta'ala ne. kai ma a hada maka wannan ina ji wannan wani gauro ne aka tabo wallahu ta'ala alam <laughs> wannan shi tambaya da yake yana so ka bambance masa wanne ne yafi falala a gurin Allah tsakanin shahidi da sadiki wannan mun bayyana siddiki daraja da farko annabi ta biyu siddiki na uku shahidi na hudu salihi mai yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina daya na biyu was siddiqina na uku was shuhada na hudu was salihin wa hasuna ulaika rafiqa kaiwa matsayin siddiqi aiki ne mai wahala don mutum ɗaya ne na siya kira al'ummar nan sidiki wake nan Abubakar Siddiq radiyallahu an wallazi ja'a bi sirqi wa saddaqa bihi sai kuma aka samu wata mace ma siddiqa Qur'ani mal masihu ibn maryam ila rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kaga an samu mace ma to Allah ya yawaita mana wallahu ta'ala alam mallam wannan yana so ka yi masa bayanin wannan hadisi hadisin da yake cewa idan aka yi shika saman ko al'arshin ubangiji tana yin girgiza da kuma hadisin da yake cewa abun da yake halal ne wanda Allah ba son sa shine shika mafiya yawan malaman hadisi sun tafi akan wannan hadisi bai inganta ba abghadul halal ila Allah at-talaq wanda suka inganta cikin malaman sunna a zahiri ba su wuce mutane biyu ba daga cikin malaman hadisi sauran sun tafi akan da'ifi ne ashaddu da'afan wasu sun nasaba shi zuwa ga cewa mawdu'i ne hadisi din wato hadisin ƙarya kuma karin bayani dauki littafin al-mawdu'atul kubra na ibn al-jawziya rahimahullah yayi magana akai hadisin ɗayan ya zo cikin da hadisi sahiha na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi shi ma yi bayani akai kula ga wannan kauli rajihi shine hadisin bai inganta ba yadda malaman hadisi suka bayyana wallahu ta'ala a'lam mala wannan yana so ne a yi nasiha ma ya musamman 'yan kasuwa a game da abin da ya shafi cin riba to kai ma aka raba da gaba da sana'ar ka sai mu ji ko kai ma da akwai giredin da za ta bi wajen <laughs> ka ai kawai zai gace ce yan kasuwa to yan kasuwa mu yi kokari mu nisanci cin riba duka wannan kuma riba yau ba ta kada yan kasuwa bane har ma'aikatan gwamnati ne suna shiga ciki ta bangaren da ana ba da don akwai mai riba akwai mara riba wajibi musulmi ya taka zan da lan mai riba kada ya sa kansa a ciki mai zuwa ya ajiye kuɗi a banki shi ma akwai riba musamman saving account nan ma sai a kiyaye saboda interest din wannan sunan nasa na bid'a ne asalin sunansa shine me shine yujiri yujiri shine asalin sunansa riba kenan in kace interest wannan shedan ne ya fara yi da ya fara canja bishiyar da za a ci a fita aljanna yace shajaratul khuldi ya ga annabi adam alayhi salam sai a ce interest ai kowa yana da interest bahaushe ya ce wai kudin me kudin ruwa <laughs> yawa ko a ce riba maimakon ya zama riba ne balarabe sai ya ce fa'ida kaga ko yana neman fa'ida ne ko a ce riba sai a ce fa'ida da larabci wannan duka bai halatta ba hadisi a muslim hadisi na abu dawud allah bayyana inna da riba sab'atan wa sab'una baban saruha ayyan har rajul ummahu kofar riba akwai kofa da guda 77 wata riwaya 70 da yan kai bid'an wa sab'ina jama'a mu ji karfin hadisin kofa 70 da yan kai ne na riba mafi kankantan laifin riba shine mutum ya auri mamar da ta haife shi ya kwanta da ita mamar da ta haife shi ya kwanta da ita a matsayin matarsa jama'a akwai dan waken da ya kai wannan wannan shine mafi kankantan laifin riba haka wannan ba wai yan kasuwa kadai ba da mu almajirai ma'aikata da masu ajiye kuɗi a banki yan kwangila da kuma su yan kasuwan da kowa da kowa ya kiyaye riba wannan ba makawa a kayi riba ko ina yanzu akwai ta ba ga dan kasuwa kawai ta tsaya ba sai dai kawai ta yan kasuwan ta fi bayyanuwa saboda da su muke harka saboda zaka je mutum ya ce maka wallahi tallahi 700 na saya ka ba shi riban biyu sai ka rufe ce na bugi hancinsa shi yasa ka je ciniki ka je ka samu wanda ka san ahlus sunna ne tun asali Ba ka zaton zai ma ƙarya saboda ba a son yawan kace na ce a ciniki ana son musulmai ga hadisi a bukhari ya bayyana zama samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a masu sauki idan za su saya kuma masu saukin magana wajen sayarwa kada a yi ta kace na ce a yi awa uku ana cinikin abin naira ɗari biyu har a shago ne ɗauka kai ma'aikaci ne wallahu ta'ala alam waɗannan gwargwadon abin da lokaci ya bayar daga waɗannan tambayoyi za mu takaita mala ko waɗansu da suka aiko da takardu da yawa masu yi maka in fatan alkhairi da waɗanda suke ce suna son ka domin Allah da sauransu da kuma masu neman addu'a a gurin yan uwa musulmi masu fatan alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairin wanda suka aiko suna sona don Allah ina faɗan hadisin da aka ce ka gaya wa mutum ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani fihi masu neman addu'a Allah ya biya musu bukatun na alkhairi in musifa ne ya dora musu Allah ya ba su lada a kayinta Allah kuma ya yi ta a kayan nasu idan kuma wani abu suke nema na alkhairi a gaba muna roƙon Allah ya tabbatar musu wannan abin ta hanya ta halal gare su insha Allah ta'ala ina ga mu dakata a nan.